Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Sai tashan VOA Africa a kan mita 102.5 sai kuma rediyo amfani sarauniya fara'a norman halar da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta suna iya kama mu a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma ladan Ibrahim Ayo ne tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da daren nan da wani sabon shirin. Amma a cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin jihar Adamawa na shirin samar da dokar gwajin cutar wato sida mai kare garkuwar jiki ga masu niyyar yin aure. Sai rahoto daga babban birnin tarayyar Najeriya inda aka ba da belin tsohon ministan babban birnin tarayyar tsohon babban ministan tarayyar wato Alhaji Bala Yau dinnan kuma ku ne za ku kira mu ku bayyana muna ra'ayoyinku amma fa duk waɗannan sai bayan kun ji cikakkun labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum. Wani ɗan kunar bakin wake ya tarwatsa wani ayari na 'yan wata jam'iyyar Islamiyya a kudu maso yammacin ƙasar Pakistan, inda ya hallaka akalla mutane 25 wasu fiye da 40 suka samu raunuka. galibin duk waɗanda abin ya shafa 'yan wata jam'iyya ce mai suna jami'at ulama el islam wacce aka kafa ta a bisa aƙidar addini 'yan sanda sun ce wannan farmakin da aka kai yau juma'a ya faru ne a garin mustung wanda ta zarar kilomita hamsin ta raba shi da kutta babban birnin lardin kuma an ce an so a gama da wani kusan kusar jam'iyyar ne mai suna gafur haidar wanda shine ma mataimakin shugaban majalisar dattawa na pakistan Shi kansa sanata Haidar ɗin an ji mishi ciwo a wannan harin yayin da direbansa da wani mukarrabinsa da ke sa suka rasu suka rasa rayukansu. Shugaba Donald Trump na Amurka ya kara zafa cece kucin da ke tsakaninsa da mutanen da ya kora daga mukamin shugabancin hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka ta FBI, James Comey, inda Trump din yake nuna alamar cewa akwai wasu fayafayen asiri na maganganunsu da suka ɗauka ba tare da sanin shi Comey din ba lokacin da suka gana a farkon wannan shekarar. a ranar talatin ta gabata ne trump ya cire komi daga shugabancin hukumar ta fbi a daidai lokacin da hukumar ke gudanar da bincike a kan shishigin rasha a zaben amurka na shekarar 2015 da zimman neman ko akwai wata alaka tsakanin rasha din da 'yan kwamitin kamfe din shi trump din Ƙasar Uganda wacce aka fi sani saboda ƙarfin gwiwar da take bayarwa game da lamarin 'yan gudun hijira yanzu haka tana ɗaukan bakuncin mutane fiye da miliyan biyu da dubu ɗari biyu masu neman mafaka waɗanda suka haɗa da 'yan ƙasar Sudan kamar dubu ɗari tara da ashirin. To amma yanzu ga alama Uganda ɗin ta soma jin jiki daga wannan nauyin ta soma neman agajin ƙasashen duniya. Firaministan Uganda kana Rugunda ya ce a cikin watanni shida da suka gabata kusan kullum sai Uganda ta karɓi bakuncin mutane kamar dubu biyu da ke gudun hijira abin da ya ce yana dada nauyi akan hukumomin ƙasar a ƙoƙarinsu na samar da kayan masarufi kamar ruwan sha kiwon lafiya da ilimi. dangane da hakan ne aka shirya cewa a watan gobe shugaban uganda din yoweri museveni da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya anthony guterres da kuma shugabannin hukumar kula da 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya za su jagoranci wani taron buɗe asusun neman tallafin dala miliyan dubu biyu a kowace shekara har na tsawon shekaru hudu don gudanar da aikin kula da 'yan gudun hijirar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc a halin yanzu kuma shugaba salwaki na sudan ta kudu ya yi kira ga al'ummar kasar da su kwantar da hankulansu inda ya ce babu wani tashin hankali da zai faru bayan ya kori babban kwamandan sojan kasar general paul malong wanda ya bar babban birnin kasar da wasu dakarun sojoji masu yawa ki ya kira taron manema labarai don yin magana a fili karo na farko a yau juma'a tun bayan da ya kori malong din a wannan satin shugaban ya ga laifin malong sakamakon barin juba tun kafin a rantsar da wanda ya maye gurbinsa janar james a jango ko da yake kuma ya nuna cewa sauye-sauyen mukamai a rundunonin soja ba sabon abu ba ne ki yayi kokarin yin watsi da fargaban wasu mutanen kasar da ke jin tsoron cewa watakila malong ya shirin yi wa gwamnatin ta ki bore gwamnatin pakistan ta ci gaba da aiwatar da dokokinta na hana yin batanci ga addini wanda masu fashin baki ke wa ganin wani kokari ne na murkushewa da barazana ga abokan adawa ma'aikatar sadarwa ta pakistan ta aika da sako akan wayoyin hannu zuwa ga miliyoyin mutane inda ake gargadinsa akan yadawa da kuma saka abai baɗan da ke ɗauke da batanci akan yanar gizo an kuma saka sakon a shafinsu na yanar gizo gwamnatin da ke tafiya da ra'ayin kungiyoyin masu tsatsauran ra'ayi a ƙasar da take da mafi yawan musulmi sun ci gaba da matsa lamba akan kafa dokokin batanci har da neman taimakon masu ba da damar amfani da yanar gizo irin su google da su goge ire-iren abi baɗan da ke ɗauke da batancin masu bashin baki sun ce ana son yin amfani ne da wannan don rufe bakin 'yan siyasa da kuma jami'an soji da suke tashi a yanar gizo da kuma 'yancin magana da 'yancin mata. Labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu faro da rahoton samar da dokar gwajin cutar sida mai kare garkuwar jiki ga ma'aurata a jihar Adamawa ga kuma sanusa da mu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. ma'aurata da aka samu da keta dokar za su fuskanci hukunci mai tsanani in ji kakakin majalisar dokoki na jihar adama honorable kabiru mijin yawa da yake bayani bayan zaman jin ba'asin jama'a na kwamitin kula da lafiya na majalisar dokan zai iya hana su aure wanda yake da wannan cuta ina kama shi cikin dokan da muke yi akwai hukunci musamman wanda za a yi masa sannan wanda kuma yana da shi bai zo ya yi ba shi ma akwai doka wanda za a yi musamman a kansa to duk dai akwai dokoki wanda muka yi wanda duk wanda bai bi abun muka faɗa nan ba dokan zai bi kansa wani batu da ya dauki hankular masu zaman jin bahasin jama'ar shine na fargabar makomar waɗanda yanzu haka ke dauke da kwayar cutar ta tsida da ke samun kulawa a cibiyoyin gwamnati da ake sa ran nan da shekaru uku masu zuwa ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa da kuma ƙungiyoyin sa kai za su janye tallafi da suke baiwa jiha kamar yadda malama fara james shugabar masu dauke da kwayar cutar tsidar ta yi bayani gaskiya za mu shiga damuwa da yawa shi yasa muke kukan tun yanzu muna so gwamnatin mu musamman na adamawa ta koma daukan rigakafi da shiri na tsanin namu in ba haka ba gaskiya za mu samu damuwa sosai za a samu mace-macen mutane duk wanda suna son shan magani an san maganin nan ka so mai sha bai kamata a dakatar da ta ba. fargabar da kwamishinan kiwon lafiya dr fatima atiku abubakar ta ce kamata ya yi ya kawo saboda gwamnatoci a matakan tarayya da jihohi sun fito da tsari tsare-tsare na ci gaba da kula da masu dauke da kwayar cutar ta tsida da kuma ba su shawarwari ta yadda za su tafi da rayuwarsu. Za a dinga cire kudin state ma daga Abuja ma kafin a sauko kafin a sauko state saboda sun gane cewa in suka bar kudin ya zo ya sauko har state watakila state ba za a samu eh, magungunan siya ba. So aka ce suggestion da aka kawo tun daga Abuja a dinga siyo musu magani sai a dinga aiko mana yadda duk wanda suke taimakon mu suke yi yanzu. Tuni ma in ji babban sakataren cibiyar kula da masu dauke da kwayar cutar sida na jihar adamawa dr stephen john dakatar da irin wannan tallafi a makwabciyar jihar taraba da kuma rikicin boko haram da jihar adamawan ta fama da shi sun sanya yanzu haka an samu karuwar masu dauke da kwayar cutar ta tsida a jiha wannan bil da ake so a yi fasin a house of assembly na dole a yi tattaki wanda za su aure na yana da kyau don zai kara mana lambar mutane wanda za a gwada su amma sai dai muka ce inda ana gwada mutane dole ne a shirya su magunguna da su abubuwan da za a yi musu idan har aka samu. sami mutum yana dauke da wannan cutar a dai za a gwada shi ya fito nan gashi nan positive sannan babu abin da za a marba to abin da ake nufi kenan da kake zaman sauraron ba'asin jama'an wadda shine na biyu ya sami amincewar addinan Kirista da na Musulunci game da kungiyoyi masu zaman kansu da kuma masu ruwa da tsakiya harkar kiwon lafiya a jihar Adamawa kamar yadda yake kunshe a kasidodi da suka gabatar wa kwamitin majalisar dokoki ta jihar Adamawa Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adama Najeriya. sarkin baiwa. To a can babban birnin tarayya kuma alkali ne ya ba da belin tsohon ministan babban birnin tarayya wato Alhaji Bala Muhammad. Ga ma abin da lauyansa Mr. Uche yake shaidawa Nasiru Adamu a jim kaɗan da ba da wannan belin. It to accuse, is wuce ya ce shigar da kara wani abu ne daban haka nan tabbatar da hujja kan zargi ma wani abu ne daban alkali talba ya bada belin tsohon ministan bisa ka'ida ta sa hannu kan miliyan ɗari biyar da mutum biyu masu tsayawa ciki da mai mukamin sanata wannan ba ita ce tuhuma ta farko da hukumar ta efcc ke wa tsohon ministan ba da wasu jami'ai da dama na tsohuwar gwamnatin jonathan gwamnatin apc ta buhari dai na cewa ita cin naka ce kan yaƙi da cin hanci inda ta gwada misali da wasu jami'anta da ma kafa kwamiti don binciken sakataren gwamnati babacin rabin lawal da ta dakatar da shugaban hukumar tara bayanan sirri mr oke Ministan Shari'a Barista Abubakar Malami ya ce akwai ƙwararren da gwamnatin ma tura majalisa don samun hukuma ta musamman da za ta rika kula da dukiyar da aka karɓo daga barayin biro. Malami ya zanta wannan lamari da shugaba Buhari gabanin komawa London. Babbar damuwa a nan ita ce akan alkawalin da ya kulla ma 'yan Najeriya kan cewa za a bi kadin taro sisi na ganin da cewa kowane al'amari an bi bahasin shi ta huska abin da aka samu ta wannan mu'amala ta yaƙi da cin hanci da rashawa to akwai hukuma wadda ya kamata a iske cewa an kawo wadda za ta zama ita ke da haƙƙi na bin bahasi da tantancewa akan waɗannan matsalolin to ita wannan hukuma tana cikin dokokin da aka gabata su a ga majalisa wadda har ila yau bata iya kai gaci ba ta fuska ganin cewa ta tabbata to shugaban kasa yana da tunani na yiwuwar me ya kamata a yi na ganin da cewa ko da ainihin ita waccan doka da ke da nasaba da yaƙi da cin hanci da rawa kan cokan ta ɗauki lokaci wani mataki za a ɗauka na ganin da cewa kawai ita wannan hukuma da za ta yin ta'amuli da abin da aka asset kayayyakin da an ka kama ta huskar cin hanci da rashawa mai uh, ainihin ita wannan ganin cewa ita wannan hukuma wace mataki za a ɗauka ta tabbata yana daga cikin abubuwan da muka tattauna. abinda da masana shari'a ke bada shawara shine tura kwadaran kafa kotuna na musamman da za su rika shari'un zarmiya da zummar kammala shari'un a takadirin lokaci don mai laifi ya san laifinsa mara laifi ko ya koma gida. Yanzu kotu ta buƙaci sanata Muhammad ya mika fasfo ɗinsa ga kotu da ɗage sauraron ci ci gaba da shari'ar zuwa hudu ga watan Yuli. Nasura da Mailika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ai tsaya matsayaka Abubakar a ɗauki batun mai gaskiya mai tsaya ko da yawa To kafin buɗe layukanmu ga Ibrahim Sani Aliyu Dandawo dan marigayi Sani Aliyu Dandawo ya taya mu shakatawa. da abin da kake wa talaka, Allah sarki shi ka biyanka, ya Allah shi masa kayya. da abin da kake wa talakawa, Allah sarki shi ka biyanka, ya Allah shi ma masa gayya. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Adalla ga kiran farko mun samu daga kaduna birnin gwamna waye daga kaduna to lade ibrahim a yau barka da lasariya barka ka dai sunana murtala ina kiran ku daga garin gasa a kaduna tarayyar najeriya to murtala me ka wannan daren to ra'ayina shine cewa na farko dai ina so in ja hankalin al'umma musamman na kano shine cewa gaskiya masarautar na yi kokari a ci gaba da kare mata mutuncinta mu ne talaka za ka ji mana cewa sarakuna sun shiga siyasa ko kuma gwamnatoci sun sai su basa magana a wani karni ba yanzu kuma sarakuna sun fara magana talakawa kuma suna cewa akwai sanda sarakuna harbin su ake da duwatsu wai ba su magana da su aka haɗa hannu da gwamnati yanzu kuma sarakuna sun fara magana an ce sun fara shiga harkar gwamnati to gaskiya ina ba wa gwamnatin likimo shawara cewa gaskiya ci gaba da kare mutuncin masarautar kano gaskiya shawara na kenan tashi lafiya to allah sa wayanda kai sun ji yanzu kuma muna har yanzu muna cikin Kaduna waye a Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi oh, sunana Hawus Madaci karamar hukumar kaudu jihar Kaduna tarayyar Najeriya To me ra'ayin ka wannan daren Yau ra'ayi na ya ta'allaka ne ga kotuna da suke shari'a ya kamata ya najeriya mu zamanto muna shari'a bisa adalci bayan da za a yi a ce ɓarawon bunsuru an ɗaure shi shekara bakwai shekara goma ba shari'a amma ga barayi na ɗika-ɗika muna kallonsa sa ƙasa sai a dinga musu ainihin sati biyu kwana goma to idan har alkalan najeriya baka gansu a wutan jihar ba to hayaki ne rufe su ya kamata a ce su canza wannan tsari najeriya ba za ta tafi bisa wannan turba ba eh ra'ayi na na biyu kuma game da dan kwamanda ne da ya kira mu buga waya jahilai to ya kamata mu fahimtar da shi ta cewa mu masu buga waya ba jahilai ne mun sa abin da muke yi sa'in nan kuma zai zo ya same mu a jihar kaduna kuma zai ji ra'ayin mu dan To mun gode kwarai da wannan ra'ayi Allah sa kuma waɗanda ka ba da wannan shawara domin sun ji. Haura yau dai muna cikin Kaduna ne. Waye a Kaduna? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa ke magana? To Ogala dan Ibrahim Ayawa barka da dare barka da aiki. Barka ka dai. To alhamdulillah sunana Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda. Kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To za mu ji Alhaji Musan Garo. To alhamdulillahi ni ma abin da nake so in yi kira ga gwamnatin jihar Kano da maganar sarakunan arewacin Najeriya kakkaf suna kira gare su kamar ma bai martaba sarkin zazzau balaraba sarki da su shiga wannan magana ta magana tsige sarkin karo din domin idan suka saki aka samu dama to ina gaya maka cewa sarauta za ta zama labari a Najeriya. Don haka wannan wulaƙanta sarauta da ake nema a yi a jihar Kano, muna kira ga ganduje wannan magana da yake magana ta tsige sarkin Kano da madan sarkin Kano muna kira gare su su dakatar da wannan magana ta su. Alhaji tsakani da Allah idan suka sake. Alhaji Musa ka riga ka yanke hukunci. Na ce ka riga ka yanke hukunci ko. Bincike ake yi wa. Eh Ko bincike ba ba tabbatar da laifi ba ne. Idan ana bincike mutum ai ba tabbatar da laifin shi ba. Ana neman ai wasa da sarauta ne. Kamar sarkin Kano mai daraja ta daya a ce za a mai irin wannan rashin rashin adalci a ce wai za a dige shi to wallahi muna kira ga sarakuna su duba je wannan al'amari sarkin musulmi ya dawo ya shiga wannan magana a dakatar da magana wannan sarkin magana dige sarkin Kano din na ra'ayi kenan a tashi. To mun gode kwarai Musa Garo mai rediyo da rikoda. Ra'ayi an ce kowa da irin nasa. muna bauchi yanzu na waye bauchi muna magana da mallaka ne daga azare to mallaka me ra'ayinka ra'ayina nan gun ina buƙatar al'ummar Najeriya da su ci gaba da yau shugaban kasa addu'a kuma don Allah a daina sa jinyarsa a layin siyasa to to mun gode kwarai da wannan shawarar na kai yanzu mun samu kira daga patakol waye daga patakol Assalamu alaikum wa Wa alaikum Wake magana? Kana tare da Salisu mai dabino. Kana da Salisu mai dabino daga garin Fatakwal. To Salisu me ra'ayinka wannan daren? To ra'ayina yau ni da zai wuce godiya da zan muku ba da yadda kuke ba mu abin nan lokaci muna bayyana ra'ayinmu. Dama yana son same ku kamar irin yau Juma'a domin in muku godiya da mika addu'a gare ku. Da kuke nan kuna aikin gidan rediyon Amerika Allah ya sa ku yi lafiya ku gama lafiya ku zo ku sami mu a nan Najeriya lafiya kalau. Mu ma muna muku godiya da kuke sauraron mu har kuke kiran mu kuna bayyana ra'ayoyinku kuna sanin cewa muna nan. Kuma malam na dan ku ci gaba hakuri da hakuri da mure da muke ta irin mu magana da abin nan. Ai shine zaman tare a dama. Yawa. Shudenin shudeka. Godiya kwarai da gaske kuma ka miƙa man godiya ta ga dukkan ma'aikatan gidan rediyon Amerika. To kowa zai ji insha Allah wanda ke saurare ya ji wanda kuma bai ji ba za a gaya mashi. Mun gode kwarai malam Salisu bari mu je Yobe kuma. Yawwa na gode. Wane ne daga Yobe? Wane ne Alhaji Lawan Kani ne. Ka amma Alhaji Lawan dan rage rediyon ka saboda ina jin murya ta a ciki. To ja mu je. Yawwa na kashe. Yawwa. ina roƙon al'umma hmm. musulmin kasar mu da kiristan kasar mu da shugabanni hmm. mu ci gaba da addu'a duk waɗannan al'amura da yake tasowa ba komai bane wani abu ne na riga ta shaidan to amma babu abin da zai maganin sai addu'a to wannan wannan kuma gaskiya ne malam malam lawyer wannan kuma gaskiya ne malam lawyer to mun gode kwarai bari mu je duguri mun gode malam lawyer To waya daga Maiduguri? Haruna ne daga Maiduguri. To Haruna me ra'ayinka wannan daren? Ra'ayina ni ina kira ne ga gwamnan mu na jihar Borno. To yayi me? Yawa to ya rike mutanen Borno gaba daya don yadda yake tafiyar da mulkin sa akwai bangaranci. Shawara ta duk mutanen Borno al'umma duk gaba daya sun suka zaɓe shi. Amma ya daina bangaranci. Shi ne shawara ta kawai. Sai na ka fahimta to shikenan hagun wani aka ce daman wani. Allah sa Allah sa gwamnatin ta ji ko kuma makaraban gwamnatin ma sun ji to bari mu ji Adama, mun gode haruna waye adamawa ladani za ya yawa eh alhaji ali ne daga karamar hukumar ganya jihar adamawa to alhaji ali me ra'ayinka wannan daren ra'ayina da yau ina fata allah ya dawo mana da janar muhammadu buhari <coughs> najeriya lami lafiya allah ya ba shi lafiya amin su amin kuma kuma aikatan gidan rediyo yoyi amurka kukan kuna gaishe ku allah ya taimaka to kuma ma mun gaishe ka alhaji ali bari mu je patiskum to mun gode kwarai alhaji ali waye a patiskum eh haruna da ne haruna dan rage rediyon ka da allah to na bar gwajin rediyon ma to ka kyauta ja mu je yawwa batun ra'ayi za a san kaman yadda sarkin kan da ya yi magana na ji suna maganganun cewa maganan da ya yi daidai ne ba daidai ba ne. To, aka ce ra'ayi riga. Me yasa ka ce eh, haka kuma? Ra'ayi riga haka yake. Mm. To da ya yi magana da ya ce zai doka na talakawa karsa auri mata fiye da daya. Mm. Matan ya ra'ayi da su, ga zaurin da yake kasarsa ya ra'ayi da su. To. Eh? Kowa da nasa ra'ayin. amma ba ya ba dalili ba salamu alaikum wa alaikum salam to mun gode kwarai da kwara eh ai hello hello wace magana da kwara eh bello garba dina mai ba ah, da kala kala daga nan kala kala to to eh, Malam Bello me ra'ayinka? Yana kira musamman ma ga gwamnatin jihar Sokoto da ta maka akwai kananan hukumomi na gabacin Sokoto eh. guda guda shida waɗanda zan gaskiya ba samu isasshen wutar lantarki. Amma ga kananan hukumomi na yammacin sokoto in sun faɗa da tambuwa da sauransu ko suna samun isasshen wuta amma mu kuma hukumomi waɗanda suka haɗa da raba da wurin da goron da isa da sabon birni wallahi sai a share kwana uku babu wuta babu al'amarta ta haka muna kira gwamnatin jihar sokoto da allah ka yi adalci ta tabbatar da muna samun wuta akai akai to bello mai blouse eh, allah sa eh, gwamnatin jihar sokoto ta ji wannan kuka naka bari mu je maiduguri kuma fadan gwamnatin jihar borno wane ne daga maiduguri Allah Haruna ne daga Maiduguri. To Haruna me ra'ayinka wannan daren? Wannan ra'ayina shine dama ina son tun da gwamnatin gwamnatin gwamnatin Buhari mai adalci ne ina so a tuna mana da maganan Sabana Bank da aka rufe. Shin yadda za a bude mana Sabana ne ko kuma a ba mutane kuɗin su. Shine ra'ayina. A gode. Haruna daga Maiduguri. To Malam Haruna. Eh. Mun gode da wannan ra'ayi naka. Allah sa mahukunta sun ji wannan kuka naka. Masha Allah. Mm. Amin ya rabi na gode. Masha Allah. yau dai ba maudu'i muka baya ba ku ne kuke kira domin bayyana ra'ayoyinku kuma na jira mu ji daga gare ku to ga kira daga zamfara waye daga zamfara ibrahim muhammad ne daga zamfara to ibrahim me ra'ayin ka nan daren a ra'ayina shine da Allah maganar sarkin Kano kin nan kar a kar a mai da ita kamar siyasa Maganar siyasa ko? yi Eh, maganar sarkin kano din nan hmm. na maganar bincike din nan in ma za a yi bincike a ba za a hana bincike ba amma ya adalci a kai wannan kuma haka ne shawara ta ce to Allah sa eh. wanda aka ka ba da shawaran domin su ji to mun gode malam Ibrahim na gode na gode farai na gode sai wani lokaci na to ya kan kiran da zamu iya dauka kenan yanzu nan mun gode gobe ma wani lokaci ne wata rana ce idan mun bude ranar litinin kun kira domin bayyana ra'ayoyinku yanzu kuma to yanzu kuma sai sharhin muryan amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka a jawabinsa a taron majalisar ɗinkin duniya a shekarar 1953 shugaban amurka green eisenhower ya ba da shawara a kafa shirin da ya kira shirin makaman nukiliya don samar da zaman lafiya wanda kuma shi haifar da wata hukuma ta sa ido akan ganin cewa an gudanar da musayan fasaha ilimin nukiliya domin ci gaban al'umma da kuma kokarin ganin cewa ba a karkatar da shi domin kera makamai ba tun wannan lokacin amurka ke jagorancin batun nukiliya da tabbatar da ganin cewa an tsatace amfani da makamashin nukiliya amurka ta kasance ƙasar da ta fi ba da taimako ta fuskar kimiyya wajen gudanar da harkokin hukumar kula da amfani da makamashin nukiliya na duniya wajen tabbatar da ganin cewa ƙasashe sun kiyaye amfani da makamashin wajen ci gaban al'umma tabbacin da hukumar hana wanzuwar makamai nukiliya ta duniya ta bayar haɗe da matakan da hukumar makamashi nukiliya ta amurka ta ɗauka na kare amfani da makamashin ne suka taimaka wajen samun nasarar musayen ilimin kimiyyar nukiliya ranar tara ga watan mayu wakilan amurka suka gabatar da jawabi akan amfani da makamashin nukiliya ga taron farko na kwamitin da zai sake duba kudirin kasashen da suka rataba hannu akan rajejeniyar hana wanzuwar makamin kare dangi gabanin shekarar 2020 a kan makamashin nukiliya andrew shofa shugaban ofishin kula da harkokin amurka na kungiyoyin kasa da kasa da ke vienna ya jaddada gudunmawar da amurka ta bayar na dala miliyan hamsin domin samar da bukatu na musamman tsakanin shekara 2015 da 2020 ya faɗi haka ne a cikin wata sanarwar da ya bayar inda yake cewa ƙasashen duniya da dama sun amfana da wannan yunkurin ya ce amurka ta taimaka gaya wurin samar da hanyoyin da aka bi domin shawo kan matsalolin cutar ebola da zika har ma da maganin daji da kuma cutukan da ake samu daga dangin dabbobi ruwan sha abinci yanayi da hadarin nukiliya na fukushima bugu da ƙari wannan shirin na jin kai wanda amurka ke yi ta hukumar makamashin nukiliya ta duniya na da abokan haɗin gwiwa hamsin da kuma rajejoni ashirin da uku. hukuma ta ce karfin shirin nukiliya zai yi amfani a kasuwar duniya wajen sayar da makamashin tuni hukumar ta kusa kammala shirinta na amfani da uranium domin samar da wani makamashi abin dogaro. Shirin ya samar da haɗin gwiwa da tsarin tafiyar da shirin nukiliya ta yadda ya dace. Andy Shofa ya ƙara da cewa duk ƙasar da ta riƙe alkawarinta kan makamin nukiliya to tabbaci haƙiƙa tana da ƙwarƙwarar aminiya wato Amurka ta wannan fuska. sharhin murya amurka na wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka kuma shine muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara kaice. wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tarwatsa wani ayari na 'yan wata jam'iyyar islamiyya a kudu maso yammacin ƙasar pakistan inda ya hallaka akalla mutane 25 wasu fiye da 40 suka samu raunuka galibin duk waɗanda abin ya shafa 'yan wata jam'iyya ce mai suna jami'at ulama al-islam wacce aka kafa ta a bisa aƙidar addini 'yan sanda sun ce wannan farmakin da aka kai yau juma'a ya faru ne a garin mastung wanda ta zara kilomita 50 ta raba shi da kutta babban birnin lardin kuma an ce an zo a gama da wani kusar jam'iyyar ne mai suna gafur haidar wanda shine ma mataimakin shugaban majalisar dattawa na pakistan Shugaba Donald Trump na Amurka ya ƙara zafafa cece da ke tsakaninsa da mutanen da ya mutumin da ya kora daga mukamin shugabancin hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka wato FBI James Comey inda Trump din yake nuna alamar cewa akwai wasu fayafayan asiri na maganganunsu da aka ɗauka ba tare da sanin shi Comey din ba lokacin da suka gana a farkon wannan shekarar. To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. ciki ko har da shirin nan na a bari ya huce na ibrahim alfahamed da usman ahmed kabar suke gabatarwa yanzu a kowa da kowa nan sashen hausa musamman nazir ahmed hausawa da ya taimaka min domin gabatar da shirin da sai da hamdul wadda ta bada umarni da injiniyan mu malam suleiman trawali ni ladan ibrahim ke cewa kwanan lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri